إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه وعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyu ga watan rabi'u sani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da sha bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue bora da galadima road a gwarimi jihar kaduna a wannan kasar tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na ustaz doktor muhammad abdurrahman al kumais hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin zartuttukan imamu a shafi'i a tauhidi mun kwana a shafi na talatin da uku a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da takwas za mu tashi a fakara ta takwas inda malam yake cewa wa akhraja allalaka iyu anin rabi' bin sulaiman qala حضرت محمد بن إدريس الشافعي جاءته بقعة من الصعيد فيها ما تقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي فلما حجبوا فلما حجبوا هؤلاء من السخط كان هذا دليلا على أنه يرونه في الرضا قال الرجيع قلت يا أبا عبد الله وبه تقول قال نعم به أدين الله إمام اللالكائي ya fitar da isnadi ingantacce daga arrabi'u bin Sulaiman الربيع بن سليمان طالبيني لبسكن طالبين إمام shafi'i, wanda ya nakalto zantuttukan imam shafi'i kamar yadda ya zo a cikin kitabul um wanda imam shafi'i ya wallafa da kansa kala ya ce habartu muhammad bin idris shafi'i na halicci inda malamina Muhammad bin Idris Shafi'i shine Abu Abdullah Al-Qurashi na halacci inda yake ja'at wa ansu mutane masu sanye da katu a jikinsu sun zo masa mina sa'idi daga wani gari da ake kira sa'id a garin misra fiha a cikinta sai suka ce ma ta ƙulu fi ƙaunihi ta'ala kai a karamakan lawu imamun shafi'i me za ka ce dangane da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin la kalla kalmatur rada wa zajar kalma ce ta tsawatarwa da kuma firgitarwa Allah ce aha ahir innahum lallai su kafirai an rabbihim yawma idhin dangane da ubangijinsu ranan tashin kiyama la mahjubuna ana hijabance su ana shamakance su ba sa ganin Allah ganin Allah ni'ima ce ba su bautata wa Allah ba sun kallantar da mutum sa'annan kuma sun bautata ma wani Allah to ta yaya za su ga ubangiji da Allah yana fushi da su yanda za mu ji bayani a gaba قال sai imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai ya ce فلما عجبوا ha'ula'i fi sakhfi a yayin da aka hijabance aka sha makance wa'ancan mutanen saboda Allah na fushi da su kana haza dalilan ala annahu yarawnahu fi riba wannan ya zama dalili cewa Allah za su ganshi saboda Allah ya yarda da su suwa kenan musulmai mu'minai wannan istinbabi ne imamu shafi'i yayi yi da wa'annan Allah ya yi fushi da su shi sa ba zai bari su gansa ba to wa'anta in Allah ya da su kaga zai bari me su gansa kuma ganin Allah ya fi aljannan daɗi karantanta hadisi ya inganta a cikin asabu kutubu sitta bisin rawaito sa daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a ranar tashin kiyama lokacin da mutane za su kaɗo su zo wajen annabi adam suna neman ceto sai annabi adam ya ce wa duniya baki ɗaya inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla yau Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan fushin ba innahu hani an akli shajara fa'asaituhu Allah ya hana ni cin wannan itaciyar ni kuma na saɓa masa annabi Adam nafsi nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake izhabu ila ghairi je ku samu wani na ni ba zan iya tankaran Allah ba Ka ga muhallin shahid a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa annabi Adam da kansa zai ce Allah ya yi fushin da bai taɓa yin fushi irin wannan ba fushin da Allah ke yi da mu a duniya ya jefa mana wata musiba ko bala'i ko kunci wannan hukuba ce kawai amma a ranar tashin kiyama fushin da Allah bai taɓa yi ba zai yi shi sa babu wani annabi da zai iya tunkaran ubangiji ya masa ya nemi ceto a gabansa saboda fushin da Allah ya yi sai manzon Allah kaɗai, sallallahu alaihi wasallam yace ni ne kaɗai zan zo gaban al'arshin ubangiji in faɗi in yi sujjada sai Allah ya mun ilhama da wa'ansu kalmomi na yabo tunda Allah ya halarci duniya ga mutum da aljani da dabba da mala'iku babu wanda ya taɓa yaban Allah da wa'annan kalmomin shi ne kai Allah zai insatin ɗin wannan kalmomin a zuciyata ya bani dama in furta ni yanzu nan ce ga ji makare na ban santa ba haka manzo Allah ce sai a ranan Allah zai fita min wa'annan kalmomin sai in yabe sa da wa'annan kalmomi sai Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sak wa sal washfa' tushaffa' ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irfa a shi kasa kanka wasal tu'fa tambaya za a baka washfa tushaffa nemi ceto za a baka a duba mutanen duniya gabaki daya daga zamanin annabi adam suka zo neman ceto har zuwa cikamakon annaba sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya ce mai ya nema sai manzala ce ummati ummati ya rab al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah ka duba yanda maza Allah ke mana fighting to mu yanzu musulmin wai kai koyi ma da sunnar maza Allah kana ganin menene ci baya ne ba za ka iya tallata sunnan manzon Allah ba saboda kana gani kaman ci baya ne to nan kuma ga manzon Allah yana maka me fighting yana so ka tsira za a zo wucewa siradi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai in tsaya a gefe saboda kowa zai wuce cikin al'ummata zan daga hannu ina roƙon Allah ina cewa Allahumma sallim ya rab sallim sallim ya ubangiji ka tsiratar ya Allah ka tsiratar da mutane na al'ummata ya Allah ka bari su samu dama su tsallake saboda ba wanda zai shiga aljanna sai ya wuce ta siradi kuma siradin nan manzo Allah ce adaqqu min ash-sha'ri yafi gashin jiran ido kankanta wa ahaddu min as-sayfi ya fi kobi kaifi yamurru alaiha an-nas ala qadri a'malihim kowa a cikin mu nan da ni mai magana da kai mai sauraro na za mu wuce kanta gwargwadon aikinmu a duniya a kuma gefe ga mala'iku wa fi yadihim kalalibun su kuma a gefe ga mala'iku kowane mala'ika yana riƙe da ƙugiya duk wani zaben allah da ka sani ana yi a duniya akwai ƙugiyarta su kuma suna jehowa ƙasa wutan jahannama sama siraɗi manzo Allah na gefe yana cewa ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar dan ba wanda zai shiga aljanna ya wuce ta kanta kuma ga ta duhu hasken alwalarka shi zai haskaka maka inda za ka taka shi ne yasa mazala ce inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athari alwudu al'umma ta za a kira su ranar tashin kiyama guraben alwalar tana haske saboda alwalar da suke lokacin suna duniya to wannan hasken shine fa zai dinga haskaka maka inda zaka taka manzo Allah ya ce wani zai wuce kafarfat ayn wani zai wuce kaman kyaftawan ido if ya wuce Allah ka samu cikin su amma ba aiki ne ka san ba karamin aiki bane to ba karamin aiki na alkhairi kai har za ka iya wuce if kaman kyaftawan ido kaga ka bi jirgi kuma ka bu ne ka bu jet kyaftawan ido it shikenan ka wuce yace wa minhum man yamurru alaihi barq akwai wanda zai wuce kaman walkiya ya wuce amin injiniya ya ce wanda rabu ya ce Allah samu na ciki amin amma sai mun yi aiki tukuru ba karamin aiki za mu yi ba sai ce akwai kuma wanda za su wuce kamar gudun tsuntsu ko har ya wuce ko gudun tsuntsu akwai kuma wanda za su wuce kamar gudun doki a yi ba karamin gudu ba ne ko akwai kuma wanda za su wuce kamar gudun ɗan adam akwai kuma wanda za su wuce a kanta kamar sassarfa goglin akwai kuma wanda za su wuce kamar rarrafe su ne manzala ce na jini za a babbarka shi amma zai sha ana jeho ƙugiya na kunne yana ɓarka shi ya ji gulma abin da bai shafe shi ba ya kasa kunne yana ji ya ji music ya ji kaza ya ji kaza an jeho da ido ya kalla an barko na baki ya yi gulma ya yi karya ya yi wa wani shari an barka bakin na jiki ya taɓa macen ya haɗa jiki da macen da ba ta halatta gare shi an barka ya taka inda bai halatta ba an ya fushi kafan haka za a sai a fitarsa amma mazala ce zai sha da kyar yana wayo ana tafiya ana jin shi ana barka shi yana tafiya wayo ana barka shi har ya samu ya sha sai ce wa minhum bukardasun fil nar Allah ka tsare yace a ciki kuma wanda in aka jefa na kunne ya rike zai barka ba zai rike ne gam aka jefa na ido shi ma zai rike idan ne gam aka jefa na kumatu da baki zai rike ne dan ba zai barka bakin ba na jiki ma zai rike kujiyar za ta shiga ne cikin katar naman za ta rike da karfi yadda ba dama ta iya barkewa aka fusgo shi sai wutan jahannama Allah ka tsare nan ƙasa wutan jahannama za a jefa shi to a wannan ranar Allah na fushi da mutane kafarai Allah na fushi da su Allah ya yi fushin da bai taba fushi irin wannan ba shi ne imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce Tukka Allah ya yi fushi da kafirai ya ƙi bari su dansa to muminai Allah zai bari su dansa saboda ya yarda da su saboda aikin da za su yi suka yi a duniya sai Allah ya yarda da shi ko to kuma zai saka musu da mafificin aikin da suka yi a duniya Don aikinka ka bai sai kai ka aljanna ba sai dai ramar ubangiji za ta lullube ka wani mutumi kamar yadda zuwa cikin bukhari da musulun daga cikin banu isra'ila maza Allah na da labari ya yi shekara ɗari biyar yana bautan Allah tsantsa da ya mutu sai Allah ya ce a shigar da shi aljanna da rahamar Allah sai ya ce wa Allah ah, ya Allah rahamar ka ce za ta shigar da ni aljanna ba aiki na ba ko sai Allah ce ku dawo da shi sai aka dawo da shi sai ce to ku kiyasta ibadar da yayi na shekara 500 da kuma a cikin ni'imomin da ne masa duk ku kale ku kwatanta ibadar da yayi na shekara 500 da ni'imar gani kai da ne masa na tsawon shekara 500 din ku kwatanta ibadar da yayi da ni'imar da na basa na gani kawai na tsawon shekara 500 ga gashi ni'imar idan da Allah ya masa yaron jayi ibada da ya na tsawon shekara 500 sai Allah ce ta kuce da shi wuta sai ce ya Allah a tausaya mun a shigar da ni aljanna ta rahamarka to yayi sajuda kenan ko sai Allah ce ta ku shigar da shi aljanna ta rahamarsa haka manzo Allah ce ma minkum min ahadin yadkhulul janna illa bi rahmatillah babu wani a cikin ku da zai shiga aljanna sai da rahmar Allah sai sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah walau ana koda ni din ne illa an yataghammadani Allah bi rahmatih sai dai Allah ya lillike ni Shi ne ya shine na iya shiga aljanna manzo Allah ke faɗin wannan magana ga ashe kenan ka samu karkuwa a wurin Allah Allah ya yarda da aikin to shi ne sai ya saka maka sama da abin da ka yi na ibada a doron Ta ga amfanin a gare ka ne amince matsalar yanzu misali kamar kai mai kuɗi ne Allah yi ka da wadata ka kira wani mutumi sai ka ce da Allah kana so ya yi maka fikicin nan wurin Yawa ne daga nan zuwa ƙarshen masallacin nan misali za ka biya shi ko mutumin nan ya yi fitikin daga nan zuwa ƙarshe yana gama fitikin kawai sai ka ɗauko miliyan uku sai ka bashi ba kudin ne ba ba kudin aiki ba ne me ka kyautata masa kenan ko saboda ka ji daɗin me aikin da yayi maka to abin da Allah yake yi wa bayinsa kenan saboda haka aikin mu aljanna yafi karfin aikin mu ina ba ta gane to wanda yafi kowa kankantan aljanna ba shine fa aka bashi kwatankwacin duniya guda goma ka kwatanta ka ji ba Kaduna ba duniya guda goma Shi ne wanda ya fi kowa kankantan aljanna a lahira tambayi kanka wannan fa shi ne last batch wanda za a fitar da shi daga wuta ya an gama soya shi a wuta ya gama soyuwa ya koru ne last batch da shi ba wanda zai ƙara fita daga wuta duk sauran mushrikai ne da kafirai to amma shi ne fa za a bashi kwatankwacin duniya guda goma har mutumin nan ya ce wallahi ma urti ya adu mithla ma urtituhu ana na rantsi da Allah babu wanda ke da aljanna irin tawa shine Allah ya ce wa annabi Musa haza adna ahli aljannati manzila a aljanna wannan shi yafi kowa kankanta wuri aljanna ka tambaye kanka wanda kuma direct ya shiga aljanna fa ya mutu ko da ya mutu bai shiga wuta ya yi remediyarsa ba direct a lahira kawai aljanna ke shiga to ya aljannarsa za ta kasance kuna fata an gani kaga ai ba karamin abu bane to shi sa Allah subhanahu wataala yake saka ma bayinsa da mafificin alkhairi saboda sun yi abin da ya ji daɗin aikin da suka yi sai saka musu da fiye da abin da suka yi to haka kai ma idan Allah ya wadata ka ya kamata a ce idan da yi wa mutane wanda suke karkashinka suke hidima ko suke aiki tsakaninka ko wanda ka kira shi ya maka aiki Allah ya maka buɗi kana da dukiya mai yawa duk wanda ka kira ka ba shi sama da abin da kai jinga da shi za ka biya shi Ka ga kuma sai Allah ya kwarin yi muku wa'ansu damuwa a rayuwarka da wa'ansu kunci da wa'ansu bala'uka da suke zuwa ba ka saba tsammani ba saboda ne wallahu fi auni al ma kana al fi auni akhi haka manzo Allah ce Allah yana ci gaba da taimakawa bawa mutum bawa yana taimakawa ɗan uwansa an fahimci matsalar abin ka taimaka mai ne ko a wai ka saka mai ne? ba wai ka biya shi kudin aikinsa ba ne ka masa ne taimako to wannan aikin kai ma sai kaga kana fita in businessman ne kai sai kaga Allah maka budin da baka taba tsammani ba in ma'aikaci ne sai kaga kuma dan kwangila ne sai kaga kawai fit ka samu wani kwangilan da zaka musanya dubun wannan abu haka Allah subhanahu wataala yake yi wa bayinsa ina fata an gane to haka Allah subhanahu wataala yake taimakawa bayinsa matukar su ma suna taimakawa 'yan uwansu haka manzo Allah yake sai malam ya cigaba da cewa a qala ar-rabi'u imam ar-rabi'u bin sulaiman sai yace qultu sai nace ma malami na ya aba abdullah ya kai baban abdullahi imamu shafi'i kenan alkunyansa Wabihi ta taqul da wannan yanzu zaka dinga hadi wato wannan maganar da kace Allah ya yi fushi kafirai shi yasa ba za su shi ba kuma muminai za su gansa a lahira sai yana mai tambaya kenan qala na'am sai imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai ce eh bihi adinullah da wannan nake bautatawa Allah cewa ana ganin Allah a lahira raddi ne yake yi wa mu'tazila da jahamiya da yan shi'a da suka ce ba a ganin Allah a duniya ba a ganin sa ma a lahira ahli sunna suka ce ba a ganin sa a duniya amma ana ganin sa ina a lahira sufaye suka ce ana ganin sa a duniya bal yana shiga jikin mutum mutum ya zama Allah Allah Allah na fata gani kaga wannan muni ne asalin wannan maganar sun ɗauko ta ne daga Shi ne wanda bature ke kira confucius saboda asali shine aƙidarsa, confucius kuwa ya yi rayuwa ne a garin sin ne china kafin zuwan annabi isa ɗan maryam da shekara 400 kai saboda haka daidai lokacin da suka yi zamani ɗaya da socrates shi kuma socrates a garin greek shine ake kiransa a larabce yunan wanda suke ce masa greek oikos to a garin greek shi sukurat ya yi rayuwa shi kuma sukuratu kaga greece wanda yanzu ya fada garin macedonia a yau kenan ko ya fada garin macedonia a yau kenan to girkawa shi kuma dukkansu lokaci ɗaya suka yi rayuwa sai kuma na ukunsu shine buza shine buziya a garin indiya shi ma duk lokaci zamani ɗaya suka yi kuma dukkansu wato malaman falsafa ne filosofas ne kuma tiyori ɗinsu su ne har yau ake cewa in kasanta shine kawaye amma na manzo Allah an ce kai baka ka waye baka ci baya ka duwa tazarar tazarar annabi Isa da manzo Allah kusan shekara 500 da yan kai to kafin annabi Isa ya zo duniya da wajen shekara 400 da yan kai a hada da 500 sannan a zo a hada da 1442 haka yana da yawa to amma wai in ka karantar manzo Allah sai a ce kai kana mai da mutane baya amma an ka ɗauki maganan aristotle ko ka ɗauki maganan socrates ko kuma ka ɗauki maganan buda ko kuma ka ɗauki maganan confucius sai a ce kawai. wane ne fi daɗewa kaga ana su ne fi daɗewa ko to amma mutane a yau wancan shine didi wannan shine gidadanci kuma wa'ansan mutanen fa su ba su yarda da Allah ba ba wanda yarda da Allah a cikinsu dukkansu sun yadda da ɗabi'a shi confucius shi ne na farko ya fara aure yana shekara goma sha tara a ya kai shekara ashirin da ɗaya mahaifan mai ta sai ya ce yana so ya zama annabi sai ya saki matar saboda su prophecy a wurinsu shine na farko mutum ya auraci saduwa da ya mace shi sa sai ya saki matarsa na biyu shine mutum ya shiga khalwa shine meditation idan ya shiga meditation baya kusantar mace zai samu aspiration shine wahayi a wurin su. bai daga nan shi kenan sai ya zama annabi tafiya ta yi tafiya juz'un min ila halat fihi sai wani yanki na jikin Allah hasha lillahi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wai sai ya yanko sai ya fada ya shiga jikinsa shi ma sai zama Allah kaga aqidatul hulul wal ittihad kenan to inda sufaye suka dauko asalin wannan aqida kenan kaga shi shine ya faɗi wannan magana to malam imamu shafi'i yana mai da martani ne ga wa'annan mutane wala ya ce ya ɗauko wannan bayani a cikin sharhu usulun itikadi ahli sunnati wal na imamu allala ka'i mujalladi na biyu hamsin da shida wa akhraja ibnu abdul bar an al jarudi qal dhukira inda shafi'i ibrahim bin isma'il bin ulayya fa qal ana mukhalif lahu fi kulli shai'in. وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى عليه السلام تكليما من وراء حجاب وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب الله أكبر إمام ابن عبد البر أبو عبد ابن عبد البر المالكي rahimahullahu ta'ala rahmatan ya fitar da isnadi daga aljarudi jarudi waye jarudi dinnan la'allahu Musa bin Abil Jarud shine Musa bin Abil Jarud qala anhu an-Nawawi Imam an-Nawawi ya faɗi akan sa wannan mutumin ahadu ashabi Shafi'i yana daga cikin ɗaya daga cikin ɗaliban da suka zo gaban malam imamu shafi'i suke karatu wal akhidina anhu wanda kuma suka ɗauki ilimi daga imam shafi'i wal ruwatu anhu kuma suna daga cikin waɗanda suka rawaito hadisai daga imamu shafi'i qala ibnu hibatullah ibnu hibatullah yace kana yufti makkata da kasance yana ba da fatawa a garin makka ala mazhabin shafi'i amma a bisa mazhaba ta imamu shafi'i wala ulamu tarihu wafatihi amma malaman tarihi suka ce ba su san lokacin shekarar da ya rasu ba ba iya rike shekarar da ya rasu ba malam yace ka duba tahzibul asma wal lughat mujallaji na biyu shafi na ɗari da ashirin. haka ya zo wa tabaqatu shafi'i da kuma tabakat na imam shafi'i wato libni eh, hidayatullah wanda ibnu hidayatullah ya wallafa shafi na 29 yace ya yace shi wannan aljarudi wato Musa bin Abi aljarud ya ce zukira inda shafi'i ibrahim bin isma'il bin ulayya an ambaci sunan wannan malamin ibrahim ɗan isma'il ɗan ulayya a gaban imamu shafi'i shi kuma wannan malamin kamar yadda malamai suka ce imamu zahabi yake faɗi dangane da shi ya ce jahamiyun halikun ya ce yana da aƙidar jaham bin safwan kana yunaziru ya kasance yana jayayya da malaman sunna bi khalqil qur'an akan cewa qur'ani halitta ce ba maganar Allah bane mata sanata ya rasu shekara ta 218 duba na i'tidal mujalladin farko shafi na ashirin, haka malam yace ka duba tarjamatuhu fi lisanil mizan mujalladin farko shafi na hudu zuwa biyar. sai yace ce, qala imam shafi'i da aka ambaci sunan wannan malamin sai yace ana mukhalifun lahu ni na saba masa fi kulli shay'in a komai ba aqidan mu ɗaya da shi ba ji imamu shafi'i kaga ashe kenan ba laifi bane in an ambaci wani malami da ka sani cewa yana kan bata ce ni ba tafiyan mu ɗaya da shi ba an fahimci matsalan ka ai gashi an tambayi imamu shafi'i ko an ce me za ka faɗi dangane da wani sai cewa ah, ba tafiyan mu ɗaya ba an fahimci matsalan don kada wani ya rudu ko ya je ya kwashi wata a hannunsa sai imam shafi ya ce ni tafiyan mu da shi ba ɗaya ba ne ya ce na saba mai a komai wafi ƙauni la'ilaha illallah ya ce kai har a faɗin la'ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ko a ƙulu kama ya Ya yace ba abin da nake faɗi yake faɗi ba ana aqulu ina cewa la ilaha illallahu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allabi kallama Musa wanda yayi magana da annabi Musa alaihi salam amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi takliman magana min wara'i hijab daga tsakaninsa da annabi Musa akwai shamaki Allah ya magana da shi wa za ka ya amma shi ibrahim bin ismail bin ulayya shi yana cewa la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah allazi khalaqa kalaman wanda ya halici wata magana asma'ahu Musa ya jiyar da annabi Musa wannan maganar min wara'i hijab daga bayan hijabi wato a cikin shamaki tsakaninsu akwai shamaki kaga kenan ya mai da ƙur'ani ba maganar Allah ba ce kaga ya karyata Allah kenan ko da Allah ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ce nayi magana da Annabi Musa magana dan ƙara ƙarfafawa su kuma suka ce a Allah bai yi magana da Musa ba Annabi Musa ne yayi magana wata halitta ce wai Allah ya halicce ta sai take magana a makwafan Allah saboda su sun ce wai in an ce Allah na magana an kwatanta shi da ɗan adam saboda aka ƙarya ne Allah baya magana kaga yanzu Allah ya ce yana magana su kuma sun ce me baya magana sun kadaita wa kenan sun kadaita Allah kaga mutumin da ya kadaita Allah mutumin da zaka bi shi ne ko baban ka ya kadaita ai ka san ba zaka bi shi ko amma yanzu matsalan to anan shine Imam Shafi ya ce a'a ba tafiyar mu kai ba wannan magana ya nakalto shi ne a cikin al shafi na 79 malam yace wal qissatu zakaraha al-hafiz wannan kisa, imam hafiz ya ambace ta an manaqib ash-shafi'i da wato matsayin imam shafi'i bayhaqi ga imam al-bayhaqi a cikin allisanu al-mizan farko a shafi na 35 sai malam ya ce wa lalaka iyu anin rabi' ibn Suleiman. har ila yau imamu allalaka'i ibn jarir allalaka'i rahimahullahu ta'ala ya fitar da isnadi daga ar-rabi' ibn sulaiman bi at-ra'i talibun imamu ashafi'i shafii ya ce. قال الشافعي إمام الشافعي ياتي من قال القرآن مخلوق فهو كافر duk mutumin da ya buɗe baki ya ce ƙur'ani halitta ce ba maganar Allah ba wannan mutumin ya fi daga addinin Allah saboda ya karetawa ya kareta Allah duk wanda kuma ya kareta Allah ya zama mai kafin sai dai me sai dai tuba ina fata an gane kaga maganar da imamu a shafii ya faɗi akan waɗanda suke jingina magana zuwa gawa zuwa ga wata halitta cewa ita ce ke magana in Allah yana so yi magana halitta ce ke magana amma Allah baya magana kaga ya zama me gebe kenan ko kuma kurma ko shine baya magana ribiya yana yi ko huhun yake yi ko amma kurma wani shi ne baya magana kaga wannan shi ne ya sa imamu shafi'i ya ce kafiri ne duk malaman da suke wannan lokacin da aka shiga cikin wannan fitina sun tabbatar da duk wanda ce ƙur'ani halitta ce ba maganar Allah ba suna kafirtar da shi haka imamu Ahmad a lokacin saboda akwai Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili kasan idan Allah yana so ya jarumci al'umma sai ya haɗa shugabanni da malamin Allah to an gama an gama lalata ku sai yadda aka yi da ku to abin da ya faru a wannan lokacin kenan Allah ya haɗa su da Ahmad bin Du'ad ya dasa wa Ma'mun wannan aƙidar cewa duk wanda bai ce Qur'ani halitta bane a zane shi a kashe shi ma'amun dan ya bashi karfi kawai sai ya shi shugaban alkalai kaga ko an bashi wuka da ne da nama ya kashe na kashewa ya ɗaure na ɗaurewa, ya zane na zanewa mu shafi'i karan kansa sai aka masa bulala har yake cewa na san an yi wa imamu ahmad bulala dubu ɗaya akan wannan matsalar sai ya ce ƙur'ani halitta ce a maganar allah ba malamai da yawa kai sai da aka kai matsayin da imamu ahmad an hana shi makarantarwa saboda wannan mutumin ya raɗi khalifa a wannan lokacin ya dasa mai wannan akidar sai mai da shi wato shugaban alƙalai, sai abin da ya ce kaga sai abin da ya hukunta ko to haka ya dinga cin karansa ba babbuka sai da malaman sunna aka azabtar da su na tsawon shekara talatin da biyu tun shekara ta ɗari da 198 na hijira har sai lokacin da wato mutawaccin billa ya hau shekara ta 234 a lokacin sannan fa mutawakki ya ce duk malaman sunna da aka azabtar da aka ɗaure su a sake su su ci gaba da karantar da mutane sai da suka shekara 32 ko suna shan azaba to shi sa duk lokacin da aka samu gurɓataccen malami ya rabu shugabanni to ba abin da zai dasa musu sai ne Ba haka ga mutane sun fada cikin halaka mutane sun shiga cikin kunci sun shiga cikin damuwa saboda a wannan lokacin zai dinga sa shi ana yin abin da shi yake so amince matsalan Allah ya tsare mu to wannan yana daga cikin abin da wato Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili ya aiwatar da shi a wannan lokaci dalilin wannan abin ya sa aka azabtar da malaman sunna sosai aka azabtar da su aka kashe na kashewa aka ɗaure na ɗaurewa aka jima wato waɗanda za a ji musu ciwo aka ji musu ciwo a cikin malaman sunna amma duk da haka imamu ahmad ya kafu ya ƙi faɗin cewa ƙur'ani halitta ce yana cewa duk wanda yake ƙur'ani halitta ne yana da aqidar jahan bin safwan shi jahan bin safwan sa ya kwaso aƙidan ne kwamatala shine chakwakiya ya ya hada shi yayi karatu a wajen ja'ad ja'ad bin dirham shi kuma ja'ad bin dirham yayi karatu a hannun wani krista da ake kira susan ana ya kwaso wannan aqidar shi kuma susan dinnan ya yi karatu a wajen wani bayahude da ake kira ɗaluta shi kuma ɗalutan nan ɗan ibnu ammi labid bin asam ɗan baffan wannan bayahudan da ake kira labid bin asam wanda yi wa manza, Allah asiri don ya kashe shi to ake da ta taso kago kuwa akwai ɓanna ko? amince matsalan shi ne ya ce duk wanda ya ce Allah na sama ya zama kafuri ya ce duk wanda ya ce Allah na sama ya kafarta kuma Allah baya sama baya ƙasa baya duniya baya waje wajen duniya baya gabas baya kudu baya arewa baya yamma yana ina kaga babu shi kenan ko to haka jamu ne faɗi wannan magana to waɗannan masu wannan aƙidan su ne suka samu wannan dama suke cin karansu ba babbaka kuma wannan ya faru ne a cikin daula abbasiyya a farko farkon daula ta abbasiya shine suka samu wannan dama suka yi barna shine har yau barnan su har yau annan na cikin yawo a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ba a ba gurbataccen mutum dama saboda zai muku barnan da sai kun shekara nawa ba za ku iya gusar da shi ba ina fata an gane Allah shirye da mu saboda haka kamar lokaci yayi ko za mu wasu aya a nan idan Allah ya raya mu sai mu tashi a majalisi na gaba a sabon fakara insha sha Allah subhanahu wa ta’ala da subhanaka Allah mu bi hamdika a shaɗu Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka zan ba da dama in akwai tambaya a cikin karatunmu in kuma babu insha Allah sai mu yi sallah so so na'am na'am na'am eh eh an haɗa su duka zai ba da abin da za a fitar da zakka eh zai haɗa sai eh kuma amma sai ya duba ya gani wajen noman ruwan sama ne ya shayar da gonar ko ko shi ne ya shayar da ruwan sama ne ya shayar zai fitar a ushur ɗaya bisa goma idan kuma shi ne ya sha wahala wajen shayar da gonar nisful ushur to ɗaya bisa ashirin zai raba abin zuwa ashirin sai fito da ɗaya bisa ashirin ɗinsa shi ne abin kaga yana da sauki wancan wahalar kaga Allah ne kaɗo ruwan ba wani wahala sai aka ce fitar da ɗaya bisa goma wannan kuma ta kayi wahala kaga musulunci sai da aka yi da wahalarka aka ce ka raba shi gida ashirin ka fitar da ɗaya bisa ashirin ɗinsa ina fasa an gane albarkan gare ka ne da kuma nomar da za ka yi eh, abin da ya dace a yi kenan Allah ya samu dace to fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk